Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makiri da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare. A yau Juma'a 28 ga watan Oktoba na shekarar 2022. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa an samu raguwar mace-macen ƙananan yara a jamhuriyar Nijar a cewar ministan lafiya Ilyasu Idi mai nasara sakamakon yadda hukumomin ƙasar suka inganta fannin lafiya a 'yan shekarun nan. Yanzu 'yan Najeriya da yawa ma na tsallakawa zuwa ƙasar neman magani. na kai ta mu na can sai dai in na ba da kuɗi a ban magani kuma kuɗin ma ba ni da su ni kuma sai na ce to bari in je in tsallake in ta saboda su suna taimaka saboda Allah da Allah. To za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za mu kawo muku rahoto akan kalubalen da masu fama da cutar sankaran mama ke fuskanta a Najeriya da kuma ƙara jan hankali akan mahimmancin gano cutar da wuri don magance ta. Sannan kuma za mu kawo muku rahotonmu na musamman da ma labaran wasanni daga ƙasar Kamaru. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makiri. wani mahari da ya kutsa a cikin gidan kakakin majalisar wakilan amurka nancy pelosi da ke san francisco da safiyar yau juma'a ya lakada wa mijinta mai suna paul dan karen kashi kuma yanzu haka yana kwance a asibiti ana sa ran zai samu cikakken lafiya in ji kakakinta kakakin nata da ake kira drew hamill ya ce ba ta a gida yayin harin ya ce maharin yana hannun 'yan sanda kuma ana gudanar da bincike akan musabbabin kai harin kakakin majalisar da iyalanta suna matukar godiya ga waɗanda suka fara kai ɗauki da kuma ma'aikatan lafiya kuma sun buƙaci a gudanar da komi a cikin sirri a daidai wannan lokaci in ji sanarwar hamil pelosi ta dawo washington a wannan mako daga taron tsaro a nahiyar turai kuma ana sa ran za a gudanar da wani taro da za ta yi jawabi a wurin da yammacin ranar asabar tare da mataimakiyar shugaban kasa kamala harris shugaban kasar jamus frank volta steinmeier ya yi kashedi cewa an dumfari wasu shekaru masu tsanani kuma masu cike da wahala ga ƙasarsa da nahiyar turai a cikin jawabinsa na yau juma'a da aka yi wa take halin da ƙasa ke ciki shugaban na jamus ya ce yakin da ake yi a ukraine ya haifar da rikici mafi girma a ƙasar jamus da ta sake haɗewa yana mai nuni da matsalar makamashi da tsadar rayuwa da kuma ƙaruwar talauci wannan rikici na buƙatar mu sake zama masu tawali'u in ji steinmeier yayin jawabinsa a fadarsa ta belvo palace a berlin yayi alkawarin jamus za ta tallafa wa ukraine da haɗin gwiwarta da ƙungiyar tsaron nato da kuma ƙawayen tarayyar turai a cikin jawabinsa na wuni ga ƙasa a yau juma'a shugaban ƙasar ukraine volodymyr zelensky ya faɗa da yammacin yau juma'a cewa mai zaluncin nan ya ci gaba da ta'addancinsa yana mai nuni da ƙasar rasha an sake kai mana hari daga sama da jirage marasa matuƙa sama da jirage marasa matuka talatin ne suka kai hare-hare a cikin kwanaki biyu in ji shugaban masu kare sararin samaniyar mu sun hana jiragen makiyan kutsawa a cikin ainihin yankin kasar mu kana suka kakkabo jirage marasa matuka kiran iran guda 23 Kungiyar kare hakkin bil'adama ta ƙasa da ƙasa ta Amnesty International ta yi kira ga Majalisar Ɗinkin Duniya a jiya Alhamis da ta ɗauki matakan da suka dace a kan Iran biyo bayan kashe masu zanga-zanga akalla guda takwas da masu zaman makoki a ranar Laraba da jiya Alhamis akalla a larduna hudu. an fara zanga-zangar na bayan nan a Iran ne bayan mutuwar masi amini wacce ta mutu a hannun 'yan sanda bayan da aka kama ta da laifin rashin sanya lullubi a cikin wata sanarwa da ta fitar heba murayaf daraktan amnesty international a gabas ta tsakiya da arewacin afirka ta ce yin rigingimu da amfani da makamai da hukumomin iran suka yi akan masu zanga-zanga game da harsashi mai rai ya sake bayyana tsananin munin shuru da kasashen duniya ke yi ta ce dole ne kasashe mambobin kwamitin kare haƙƙin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya su ɗauki ƙwararren matakai a yanzu sannan su yi wani zama na musamman akan iran don hana ci gaba da asarar rayuka Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ruwan sama kamar da bakin kwarya da guguwar da ta tunkaro sun haifar da ambaliya da zabtarewar kasa a kudancin kasar Philippines, lamarin da ya sanadiyar mutuwar mutane akalla 31, kamar yadda wani babban jami'in gwamnatin kasar ya bayyana a yau Juma'a, yayin da masu aikin ceto ke ci gaba da neman mutane da suka bata. hukumomin ƙasar sun kori dubban mutane daga hanyar da guguwar nalga ta yi a wurare masu zafi wanda mai yiwuwa ne ta zuba a daren yau juma'a a lardin samar da ke tsakiyar ƙasar philippines in ji jama'an agaji lokacin bala'i nagin sunaribo ministan cikin gida na yankin baksamoro mai cin gashin kansa a bangaren mindanao ya ce ruwan sama a lardin magindanao ya wuce yadda mutane suke tsammani a ƙarshe Ƙasar Koriya ta Arewa ta harba makamai masu linzami guda biyu a yau Juma'a, in ji rundunar sojin Koriya ta Kudu. Matakin na baya-bayan nan na Pyongyang ya ƙara rincaɓe takun tsaka tsakaninta da Amurka da kuma ƙawayen Amurka. Arewan ta harba makamai masu linzami masu cin gajeren zango ne a tekun gabashin ta yau da rana. A cewar sanarwar faɗakarwa na haɗin kan manyan hafsoshin sojin Koriya ta Kudu. sanarwar ta ce an harba makaman ne daga lardin gwangwan ta arewa mai makwabtaka da koriya ta kudu sai dai sanarwar ba ta yi wani karin bayani ba akan harba makaman a wata sanarwa rundunar amurka na yankin indo-pacific ta ce harba makaman ba shi da wata barazana ga sojojin amurka ko yankinta ko kuma ma ƙawayenta amma ta jaddada yadda shirin makaman koriya ta arewa ke haddasa rudani koriya ta arewan ta yi gwajin makamai masu linzami masu cin dogon zango 46 a cikin shekarar 2022 gwajin makamin ya saba da kudurorin kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya wanda suka haramta duk wani aikin makami mai linzami na koriya ta arewa ana sa ran pinyon ɗin za ta sake yin wani gwajin makamin nukuliya nan ba daɗewa ba wanda shine na farko tun shekarar 2017 Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai bangaren rahotanninmu. A jamhuriyar Nijar, ci gaban da aka samu a bangaren cibiyoyin lafiya ya sa an samu raguwar mace-macen yara ƙanana. Bayan haka, 'yan Najeriya musamman waɗanda ke zama a garuruwan da ke kan iyaka na tsallakawa Nijar ɗin don neman magani. Wakilin muryar Amurka a Yamai Yusuf Abdullahi na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. alkaluma na nuna cewa kashi 53 a cikin ɗari na al'ummar jamhuriyar nijar kaɗai ne ke samun kulawa a asibitocin ƙasar duk da haka hukumomin kiwon lafiyar ƙasar sun bayyana cewa an samu ci gaba sosai wajen inganta kiwon lafiyar al'ummar ƙasar idan aka kwatanta da shekarun baya. A 'yan shekarun nan dai jamhuriyar Nijar ta taka muhimmiyar rawa wajen yaƙi da cututtuka daban-daban musamman ma waɗanda ke addabar yara ƙanana. Daga ciki akwai zazzabin malaria da tamowa da shan inna da dai sauransu. Abin da ya sa ƙasar ta zama ta farko a ƙasashen yammacin Afirka wajen rage yawan mace-macen yara ƙanana. kamar yadda ministan kiwon lafiyar kasar dr ilyasu idi mai nasara ya yi karin bayani nijar ta cimma adadin abin da ake ce ma odd game da mace-macen yara tana cikin kamar ƙasa na afirka nan da an ka ɗauki afirka dolos ita ce a ta farko game da rage mace-macen yara tunda can da muna da adadin mutum ɗari biyu ba biyu bisa aihuwa kamar dubu da ke mutuwa yanzu sai ya faɗo kama mutum 85 da goma sha biyar waɗanda game da abubuwan ake shaushawa da ake abun ya rage matakan da hukumomin kiwon lafiya na nijar tare da abokan hulɗarsu musamman ma ƙungiyar likitoci na ƙasa da ƙasa ko mai da san faransa suka ɗoka wajen inganta ɓangaren kiwon lafiyar al'ummar a 'yan shekarun nan musamman ma a ɓangaren yara ƙanana ya sa ana samun tururuwa 'yan najeriya musamman ma waɗanda ke kan iyaka da nishar suna tsallakowa daga ƙasar su zuwa nishar domin neman magani na kai ta asibitocinmu na can sai dai in na ba da kuɗi a ban magani kuma kuɗin ma ba ni da su ni kuma sai na ce to bari in je in tsallake in je Nijar saboda su suna taimaka saboda Allah da Allah. Neman alfarma saboda mutane suna zuwa ana dacewa. A can kan ma suna mana amma mu an muna ganin nan din su ya na kulawar mu. To ko likitocin jamhuriyar Nijar ke kallon wannan al'amarin Samat Umaru na ɗaya daga cikin jami'an kiwon lafiya na ƙungiyar likitoci ta Medicine Sans Frontier a garin magarya a jamhuriyar nijar kamar yadda shi wato tsarin kiwon lahiya yake duk wani mara lahiya da yake da bukata to ana shirya a karbi wato ainihin a dauki nauyin shi a bashi magani in daga ko ina ya fito to dangane da al'amarin eh, zama da muke wuri daya da makwabtakayya ta najeriya lalle akwai wannan al'amarin kusan cikin alkalin mu kusa da binciken da muka yi kusan wato kashi Eh, a cikin kashi ɗari muna da kashi talatin zuwa talatin da biyar na yaran da wanda suke tahowa daga Najeriya ne. Gani yadda ake ci gaba da samun 'yan ƙasar Najeriya da ke kan iyaka da Nijar suna tsallakowa Nijar domin neman magani. Ƙungiyar likitoci na Medecin San Frontier ta fara kakkafa wasu ƙananan asibitoci a wasu garuruwan Najeriya da ke iyaka da Nijar musamman ma a jihar Katsinan Najeriya da ke iyaka da jihar Maradin Nijar. a wani mataki na rage yawan 'yan najeriya da ke tsalakowa nijar madalla a gaida yusuf abdullahi to kamar yadda kuka shaje a shirye-shiryenmu na baya A watan Oktoban kowace shekara, ƙasashen duniya ke ƙara faɗakar da jama'a akan cutar sankaran mama Baraka Bashir wakiliyar muryar Amurka a Kano ta duba kalubalen da masu fama da wannan cutar ke fuskanta ta kuma tattauna da wata likita game da mahimmancin gano cutar da wuri don magance ta. Ga rahoton da ta aiko mana. A Najeriya kimanin kaso 22 na mata ke kamuwa da cutar sankarar mama a duk shekara. Cutar sankara na daga cikin cutuka masu yaduwa a wani bincike na majalisar ɗinkin duniya kimanin fiye da mutane miliyan biyu ke kamuwa da cutar a faɗin duniya ya ce za a cire nonon gaba ɗaya duka biyu kuma lokaci wannan muryar wata mata ce da take fama da lalurar sankarar mama da har sai da aka cire mata nono ɗaya take kuma kan magani da na ga ana ta awareness cewa mu rinka bincikawa to ina ta sai na ji na hannun dama guda biyu to can kuma sai na ji ɗaya a kuma ɗaya nuna na hannun hagu to shine da na koma asibiti sai doctor ya ce ba makawa sai an yi tiyata an cire lumps ɗin. aka yi tiyata lokaci guda duka biyun nunan biyu na aka cire biyu na aka cire guda sai an kai kai wurin gwaji to da sakamako ya hito shine sai ya nuna cewa ina ɗauke da cutar kansa wata ita ma da ta kamu da cutar a baya shekaru shida da suka wuce har aka cire mata nono ɗaya sakamakon lalurar ta kafa wata ƙungiyar wayar da kan mata kan cutar sankarar mama da na bakin mahaifa. Shugaban ƙungiyar Hajiya Hauwa Adamu Kakudi ta yi mana bayani. sai a ce ai in ka kamu da cutar daji cutar aljanu ce ba ta son asibiti a yi maganin gida a yi waye to gaskiya cutar daji ba aljanu ba ce ba cutar daji ita ce cutar kansa kuma ana warkewa idan an gano ta da wuri shekara shida kenan da aka buɗe wannan kungiya kuma yawanci ƙauyuka muke zuwa mu kaɗai muke wallahi da mu da masu kishin su masu ga cewa an yi an ba an wayar da mata akan wannan cuta muna da likitoci da suke volunteering muna da ɗalibai muna da 'yan eh, jarida. Dr. Maryam Nasir Aliyu na jami'ar Yusuf Mai ta Tamasule da ke nan Kano ta ce a cikin mata takwas mace ɗaya na kamuwa da wannan cuta sannan ana gadanta. bayan haka kuma a kano dai muna yin dan bincike haka amma dai akalla in muka je muka shiga ƙauyuka eh, duk inda muka samu mata ɗari muka yi musu wannan gwaji na screening to mukan samu mutum uku da suke ɗauke da wannan cuta duk dai da bamu taɓa tara eh, sakamakon mun ga nawa zai bayar ba kuma wannan cuta babban kalubale da muke fuskanta shine ba a gano ta da wuri kuma bincike ya nuna cewa in aka gano ta da wuri shine za a iya magance ta domin mataki mataki ce daga na farko har zuwa na hudu to kuma babban kalubalen shine gaskiya wannan cuta cuta ce mai bala'in tsada tun daga gwajin gano ta har ya zuwa maganinta tana da tsada Dr. Maryam ta ce cuta ce mai tsada wanda a nan Najeriya ana da karancin kayan aiki kuma cuta ce da adadinta ke kara ƙaruwa a duk shekara. Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya. A gaida Baraka Bashir. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga rahotonmu na musamman. ga dukkan alamu dai hukumomin tsaron kasar jamhuriyar kamaru suna samun nasara akan yan awari masu dauke da makamai waɗanda suke buƙatar datsa kasar jamhuriyar kamaru gida biyu bangaren ingilishi da kuma bangaren faransanci matsalar ta fara ne dai yau shekaru hudu zuwa biyar da suka gabatar da wala sumranin su ga gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru da ma majalisar ɗinkin duniya har da uwa uba kasar da ta yi wa kasar kamaru mulkin malaku kasar faransa domin ganin cewa wai ana takula musu a kasar ta jamhuriyar kamaru kuma ba a ba su al'amuran da suka dace ga bangaren na ingilishi dai suna da jihohi ne guda biyu a kasar ta kamaru yanzu dai hukumomin tsaron kasar yadda suke faɗi cewar suna samun nasara a kan al'amuran tsaro a wannan shashin da aka kai sabbin janarori waɗanda yanzu haka suke gudanar da aiki baji ba gani alhaji danko mamuda ɗaya ne daga cikin waɗanda suke bayar da shawarwari kan sha'anin tsaron a bangare na 'yan aware ya ce akwai alamar nasara a wannan tafiyar da ake yi ta yanzu haka wannan zance gaskiya alhamdulillah don kwarai da gaske sama da shekara hudu zuwa biyar ana ba ta kashi tsakanin sojojin gwamnati da 'yan aware to amma a yanzu Eh, sojoji sun fara cin nasara gwamnati ya fara cin nasara akan 'yan aware domin 'yan aware kansu ya rabu sun rabu kamar kashi takwas kowane kungiya na jayayya da waɗannan kungiyoyin to wannan sai izamanto sai aka samu nasara kuma suna galla wa 'yan uwansu a azaba ma'ana garkuwa da 'yan adam suna karɓan kuɗaɗe a wurarensu da yi musu ma duka a gonakinsu da gidajensu to wannan sai ya juya a wannan al'amari eh, mu farin hula muka gwammace a haɗa kai da jami'an tsaro saboda su magance wannan matsaloli to saboda ka yanzu dai muna gani nasarori fiye da yadda ke tsammani amma waɗansu suna cewa canje-canje da gwamnati ta yi ne na janarorin ƙasar kamaru kamar yadda yanzu aka kawo janarar usaini jibo da kuma janarar buba democrio ake ganin cewa kamar su ne suka canja akaran zaman lafiya a wajen wanda ya saka ke ta kokarin kame su masu dauke da bindigogin haka ne to kwarar da gaske wannan zance da akwai gaskiya cikinsa domin kamar shi eh, general bubon da ɗauko a can arewa mai nisa an ga rawan da ya taka game da eh, boko haram shi ya dakale su a ciki a wannan yankin ito kwarai da gaske zuwansa da shi eh, Hussein Jibo yawa da shi General Hussein Jibo gaskiya su yan awari sun fara ma firgita daga jin za a kawo musulmai wannan gudun to lillahi kuma sun zo akan sun san sun san yaƙin cikin daji da lunguna da saguna don shaallahu suna kurmushe waɗannan mutane zuwan su muka mun ji daɗi don mun ba su haɗin kai ɗari bisa ɗari muna aiki tare da su ba su yi mana barazana mu farin hula kamar waɗansu da suka gabata. Alhaji Adidanash shan adawa ne na jam'iyyar da tafi karɓuwa a ɓangaren na 'yan awalin ƙasar jamhuriyar Kamaru MDR ta Nijon Burundi shi ma ya yi mana tsokaci kan al'amuran da yake faruwa a bangaren na 'yan awara sannan kuma da yadda gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru take samun nasara tsakanin ta da masu dauke da makama. Farkon tambayan da kai kake tambaya eh, lalle kuwa gwamnati suna ci gaba ko kuwa eh, suna ci gaba da samun nasara a bangare masu amfani da harshen ingilishi eh, domin me kake wannan tambayar domin cewa suna kashe wato ɗansu manya-manyan wanda suke ɗaukar su kamar manyan mutane daga cikin masu eh, tada wannan tarzoman ɗin na amfani na ɓangaren mai amfani da harshen ingilishi. kaga gwamnatin nan ba a gane kanta san wallahi Mm, ta wannan bangaren suna ce mu su ba su san su ba ma ba su san ma da wa za su yi ba domin an ce musu su zauna su sasanta a san yadda za a yi a samu zama lafiyar shi ba su san su ba wai da wa za su zauna su sasanta to ka gani a kowane lokaci kuma sun kashe mutum ɗaya biyu su sun kashe manya daga cikin waɗannan mutane to kaga wannan bangaren ba mu da wani abin da za mu iya faɗa a ciki idan mu je gwamnati ba ta faɗin gaskiya gaskiyan al'amari din gaskiyan abin da yake ficewa a can abin wani lokacin ma har ka tuna cewa kamar da akwai dai waɗansu da ba su so ma wannan tashin hankali din ya kare dangane da cewa kuma suna ci gaban din eh, lallai ku sun nuna cewa babu wani ci gaba domin kwanan nan za ka ga cewa an sanja um, manyan rundunar sojoji an ƙara shinirori guda biyu da aka canja musu suna da akwai shiniral usain nijibo da ko kuma eh, general eh, dabo kreyo eh, su biyu na wanda da su su ne manyan generori na rundunar wato sojojin da ake kiran su bir wato masu yara ne matasa wanda aiki su dai ake tanada musu aiki dai wato inda wani tashi hankali tashi su ake turawa a gaba tukuna to kaga an canja waɗannan kuma mm, an nuna cewa gwamnati ta nuna cewa ta tura waɗansu sojoji na musamman na yin wannan yakin din a kowane lokaci wato kenan mm, ba ci gaba tun tuntuni din ba a ci gaba wato har waɗansu matakai ake ɗauka domin a samu a ga ko an ci gaba a wannan bangare din na bangare neman zaman lafiya dangane da zuwan yara kuma makaranta mm, kai makashi na satin da ficin nan da ake ce su waɗannan masu nema su raba kamarun din gaba ɗaya sun tsara yadda suke tafiyar da nasu bangaren ƙasan din domin suna ɗauka kamar ƙasan su ne wato ko ni litinin ba a fitowa eh, kuma wannan litinin da ya cin din ba mamaki wani mota ya yi loda 'yan fasinja je ta tafi suka tsare shi aka kashe mutane shida a ciki to kaga kenan har yanzu suna da iko a wannan bangare ya nuna cewa har yanzu suna da iko a wannan bangare ba makarantar da kamar wuya a ce yara suna zuwa eh, makaranta alhaji garba abubakar ɗaya ne daga cikin masu faɗa a a jam'iyyar shugaban kasar jamhuriyar kamaru masu mulkin kasa ƙasa yau kusan shekaru 40 kenan rdpc ko cbdf ta shugaba biya sannan kuma tsohon mai bayar da shawara ne kan sha'anin tsaro a ƙasar jamhuriyar kamaru ga tsokacin da ya yi a yayin da na yi masa wannan tambayar. cewa eh, a shashin eh, rainon ingilishi an koma karatu ko da yake ba kuma yadda mutane suke amma amani ba amma da yawan yara sun koma wa'ansu kuma a inda wa'annan 'yan awari suke da karfi suna hana yara tafiya makaranta amma duk da haka gwamnati ya ɗauki mataki ya ƙara manyan 'yan tsaro ana kamantawa yara kuma suna koma makaranta a hankali kasan shi wannan yakin da su ko gane abu ɗaya ba yaki bane da ake san mutanen ɗin mutane ne a sibiti suke lokacin suke abin su ba a gane su to shi za ga al'umma wannan jihar guda biyu suke tsoro da yawa domin ba su san da wasu wani sa'in da su suke zama suna zama da su san cewa su bane to kaga shi za ka ga wani sa'in abin al'umma fararen huda suke kiyayewa suke jan baya idan sun je kada bude fatirai ko kuma kadatan makaranta ake yake amma gwamnati da sabon eh, manyan 'yan tsaron da ya tura ya an yi nasara daga saka wayannan sababbin zuwa a yau an rage abubuwa da yawa ko da yake a shashin southwest da akwai inda suka kai hari kwanakin bai sati ba suka kashe mutane shida amma kuma ana samun eh, gwamnati na samun nasara kuma al'umman wayansu jihohin din suna ba da gwamnati goyon baya to ba za a ce eh, gwamnati ba ta ci gaba ba a nasara ba gwamnati na nasara a hankali dai za a samu mafitan wannan eh, matsala domin babban matsala ne da yake rusa da eh, rikewar tattalin arzikin northwest da West na tsammanin da eh, gwamnati ya yi kokari kuma duk wani dan kamaru yana fatan cewa aka samu wannan sauki da kuma gwamnati na ci gaba da kokarinsa na jin assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. wannan tashin hankali dai a kasar jamhuriyar kamaru ya mai da hannun agogo baya musamman ma wajen gudanar da tattalin arziki da kasuwanci da sha'anin ilimi a bangaren na yan aware muhammad awal garba muryar Amurka daga kasar Kamaru. To madalla yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. Kasancewar har yanzu ba fara da wasannin a karuwan shekarar ba tun da aka je hutu amma shugaban hukumar kwallon kafin kasar jamhuriyar kamaru musa samuwar ito tsohon dan kwallon kafa ne a kasar ya gudanar da taro da shugabannin kule-kule din kasar ta kamaru masu bugawa a premier league na kasar domin ganin yadda za a inganta wasannin tamula a faɗin kasar baki da shugaban ya yi wa kule-kule din alkawari a taron da ya gudanar cewa zai ninka musu kudaden gudanar da champion league a faɗin kasar kamaru waɗanda zai ta waɗanda za daga sefa miliyan 23 wanda ake bawa kowace club zuwa sefa miliyan 48 a kowace shekara haka dalika shugaban kasar jamhuriyar kamaru musabiya ya umarci ministan wasanni na kasar muwali kwambi da shugaban hukumar ƙwallon kafa na kasar kamaru finkafu samuel eto da su hanzarta wajen kafa wata kwamiti ta musamman wadanda suka kula da filayen wasanni na kwallon kafa a fadin kasar wanda kasar ta kamaru ta gina irin na zamani a ciki aka gudanar da gasar cin kofin kwallon kafa na nahiyar afirka wanda kasar ta kamaru ta hada a shekarar bara alhaji habibu inuwa tsohon dan kwallon kafa ne a kasar ta kamaru ya yi mana karin haske kan yadda shugaban kasar ya ce a hada wannan kwamiti din na ji wannan tambayoyin da kai wallahi tambayoyin yana da ma'ana game da yin kwallon da mai kasa ya fito ya buga tebur ya ba da baki cewa ministan wasanni da shi da ya tafiyar da bol zai kallace wannan bol da aka gina to abin da zan gama ya fito ma ya ce game da wannan waje wani aiki ne da za su soma shi tun doni aka soma aiki da shekara goma sha hudu kenan da aka soma aiki har ta kare wannan aiki ne da za a yi zai tashi a miliyar hamsin da biyar ana cikin aiki nawa aka ba su ma arba'in da suna cikin aiki sai kudi ya kare su da tambaye gwamnati da gwamnati a yanzu su ma suna da problem kudi aiki ya tsaya aiki ya tsaya aiki ya tsaya aiki ya yi zai zama zai shekara goma sha da aiki Mama Awal Garba, muryar Amurka daga kasar kamaru Madalla a gaida Muhammad Awal Garba, to yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan karan a takaice. wani mahari da ya kutsa a cikin gidan kakakin majalisar wakilan amurka nancy pelosi da ke san francisco da safiyar yau juma'a ya lakada wa mijinta mai suna paul ɗan karen kashi kuma yanzu haka yana kwance a asibiti ana sa ran zai samu cikakken lafiya in ji kakakinta kakakin nata da ake kira drew hamill ya ce ba ta a gida yayin harin ya ce maharin yana hannun 'yan sanda kuma ana gudanar da bincike akan musabbabin kai harin kakakin majalisar da iyalanta suna matukar godiya ga waɗanda suka fara kai ɗauki da kuma ma'aikatan lafiya kuma sun buƙaci a gudanar da komi a cikin sirri a daidai wannan lokaci in ji sanarwar hamil shugaban ƙasar jamus frank volta steinmeier ya yi kashedi cewa an dumfari wasu shekaru masu tsanani kuma masu cike da wahala ga ƙasarsa da nahiyar turai a cikin jawabinsa na yau juma'a da aka yi wa take halin da ƙasa ke ciki shugaban na jamus ya ce yakin da ake yi a ukraine ya haifar da rikici mafi girma a kasar jamus da ta sake haɗewa yana mai nuni da matsalar makamashi da tsadar rayuwa da kuma karuwar talauci wannan rikici na buƙatar mu sake zama masu tawali'u in ji steinmeier yayin jawabinsa a fadarsa ta belvo palace a berlin a ƙarshe Kungiyar kare hakkin bil'adama ta kasa da kasa ta Amnesty International ta kira ga Majalisar Ɗinkin Duniya a jiya Alhamis da ta ɗauki matakan da suka dace a kan Iran biyu bayan kashe masu zanga-zanga akalla guda takwas da masu zaman makoki a ranar Laraba da jiya Alhamis akalla a larduna hudu. An fara zanga-zangar na bayan nan a iran ne bayan mutuwar Masi Amini wacce ta mutu a hannun 'yan sanda bayan da aka kama ta da laifin rashin sanya lullubi. A cikin wata sanarwa da ta fitar, Heba Morayaf, daraktan Amnesty International a gabas ta tsakiya da arewacin Afirka. Ta ce yin rigingimu da amfani da makamai da hukumomin Iran suka yi akan masu zanga-zanga game da harsashi mai rai ya sake bayyana tsananin munin shuru da kasashen duniya ke yi. To masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu zan ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin baba yakubu makeri da ya taya na gabatar da shira da julie gresham wadda ta hada shirin da bada umarni da ma injiniyan mu mr nick ni maryam dauda ke cewa ku huta lafiya